Tofa ana wata ga wata mahaifiyar Maryam ta umarci Alhaji Alamin mai nasara da ya gaggawar sakar mata yarta in dai har yana kan bakansa na cewa dole sai an juyar sai an juyarwa da Maryam dan mahaifa domin ta dina haihuwa kwata-kwata gudun kar ta haifi 'ya'ya masu sikila ko sance da mu domin jin yadda wannan lamari yake kasancewa shin al'amin mai nasara yana haƙura da maryam ɗin ko kuma a'a al'amin mai nasara yana haƙura da matakin da ya yi yunƙurin ɗauka ne san a da maryam ɗin mahaifa domin ta dina haihuwa duk da cewa ita kanta maryam ɗin ta amince da haka ku kasance da mu domin jin yadda take kayawa Jama'a barkanmu da warhaka sannan da saduwa a wannan tasha shin a wannan kokari na Maryam na ajiyar mata da mahaifarta shin ta haƙura da haihuwa ne gabaki ɗaya a rayuwarta ko kuma a shin shi kansa al'amin ɗin a wannan yankuri da suke yi na juyarwa da matar tasa mahaifa shin dukkanin su sun haƙura da haihuwa ne gaba ɗaya ko kuma a akwai wani matakin da suke so su cimmawa ku kasance da mu domin jin yadda take kayawa a yanzu haka da muke haɗa muku wannan rahoto Maryam ta koyarci aniyar za ta juyar da mahaifarta domin ta daina haihuwa gudun kar ta haifi 'ya'ya masu sikila duk da cewa dr asiya ta nuna mata illar yin hakan inda ta ce ta ƙara yin nazari amma sai dai madam ɗin ta ce haihuwa ai ba dole ba ne kuma ba wajibi ba ne haka shi kansa ma auren ba dole ba ne ba wajibi ba ne kamar da yadda ta bayyana to madam tana nufin ta haƙura da haihuwa gaba ɗaya a yin damarin ta nuna ta haƙura da haihuwa gaba ɗaya saboda alhaji al'amin mai nasara za ta iya rayuwa da shi a kowane irin yanayi amma kuma sai dai tabbas zai wahala daga baya ba ta yi nadama ba shi kansa al'amin mai nasaran shi yanzu ya haƙura da haihuwa ne ko kuma a'a zai je auri wata matacce ta daban domin ta ci gaba da haifar masa 'ya'ya kamar da yadda za su kalle su sai farin ciki shin wani mataki mahaifiyar maryam za ta ɗauka a lokacin da ta ji wannan mummunan labari na cewa 'yarta maryam ya ɗaya tilo tana kokarin juyar da mahaifarta domin ta domin ba ta son haihuwa gaba ɗaya saboda gudun kar ta haifi yara masu sikila tabbas mahaifiyar maryam za ta ki amincewa da wannan lamari kamar da yadda tun farko ta bayyana cewa sai dai al'amin mai nasarar ya sake ta ko kuma a zauna su ci gaba da haihuwar 'ya'yansu su dogara ga Allah shin amma menene manufar Maryam na son ajiyar mata da mahaifarta shi ma al'amin din me yasa yake so a jero da matar tashi mahaifa kuma ya nuna cewa ba zai iya kara mata kishiya ba shin ya haƙura da haihuwar kwata-kwata ko bai haƙura ba shin idan aka juyarwa da Maryam mahaifarta a cikin wannan shiri na labari na wani mataki ya kuke gani shin wannan shiri ya yi kyau ko bai yi kyau ba ya kamata Mata mu jira ra'ayinku a comment section